فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرجع رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 22 ga watan biyu a Girgoriyan kalanda 2026 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ya masa rahama ya gafarta masa wanda aka fi sani da masallacin miyatti wanda a yake nan cikin garin gombe a kuma nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mu mai albarka suratul rum wanda ita ce sura ta kamanin da hudu in ka kirgo daga fatihatul kitab zuwa ainihin wato minal jinnati wan nas kuma tana da ayoyi guda 60 a wani kauli tana da ayoyi guda 59 kuma mun kwana a nambar aya ta 25 za mu tashi nambar aya ta 26 kafin alaran mai jawo mana aya ta 26 akwai tambaya guda ɗaya da wata baiwar Allah ta turo ta ce assalamu alaikum ina yi wa malam da alaran ma fatan alkhairi to mu muna muku fatan alkhairi Allah ya hada mu cikin alkhairi gaba daya ta ce malam tambaya ta a nan shine mata idan tana jinin al'ada a za ta iya muraja'ar alqur'ani za ta iya muraja'ar alqur'ani ba tare da ta taba ba a tashi lafiya mace za ta iya yin muraja'ar alkur'ani ko da tana jinin al'ada kuma ko da tana da ainihin wato janaba a jikinta ladabi ne daga alkur'ani ɗaukarsa da tsarki da kuma taba shi da tsarki da kuma karanta shi a cikin tsarki wannan shine abinda da malamai suka tabbatar based on ayoyi da hadisai da suka nuna yadda ake mutunta alkur'ani bai dacewa a karanta shi babu tsarki bai dacewa a taba shi in ba da tsarki ba to amma idan bukata ta kama kamar yadda kika faɗa kina cikin jini kuma kina buƙatar ki karanta ta iya yiwa ma kina da hizbinki da kike karantawa a kowanne yini to sai kuma lokacin karanta hizbin yayi kuma baki da tsarki shin zaki iya karantawa zaki iya karantawa wannan babu laifi a ciki amma dai ki sani mutunta alqur'ani da karrama shi shine taba shi da tsarki a wasu lokuta ma har da alwala an fi so idan mutum zai karanta alqur'ani yayi wanka yayi tsarki ya daura alwala ya naɗa rawani ya fesa turare ya sa kaya masu kyau sannan ya ɗauke shi ya karanta shi amma in buƙatar karantawa ta kama ba tare da hakan ba babu laifi kuma ba za a ce ya wulaƙanta alkur'ani ba ina maimaitawa cewa in bukata ta kama ina fata an fahimta ina ma'anar wannan maganar tawa kenan zai zama ba kowane lokaci ne mutum zai yi ya ji bashi da tsarki sannan zai je rungumi qur'ani ba ko sai ta ji basa da tsarki sannan ta rungumi alqur'ani ba a'a sai idan bukatar hakan ta kama kuma ba ta da tsarki an samu wanda daga cikin magabata ya tura matarsa ta karɓo masa alqur'ani kuma sannan ba ta da tsarki tana jinan al'ada kuma ta je shi wanda ya bata kuma qur'anin ya bata kuma ta kawo kuma dukkan su sun san cewa tana cikin jinin al'ada kuma an samu na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura na Aisha ta dauko masa alqur'ani ya ta nuna cewa ba ta da tsarki sai ce ai jinin al'adar ba a hannunki yake ba ina fata an fahimci magana saboda haka waɗannan dalilai sun nuna sannan aya da take nuna cewa innahu laqur'anun karim fi kitabin makanun la yamassuhu illa al a malamai sun tafi akan cewa asali ba akan alkur'ani ake magana ba ana magana ne akan lauhul mahfuz shine fassara mafi inganci amma akwai wanda suke fassara ta da cewa waɗannan ayoyin sun hana a taba alkur'ani in ba da ainihin wato sarki ba wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki ya ƙara mana mutuntawa da girmama alkur'ani a cikin zukatanmu da ayyukanmu na'am alaramma Allah madaukakin sarki sai ce أعوذ

subhanahu wa ta'ala ya ce walahu man fi samawati wal ardi mallakar Allah ne duk abin da ke cikin sammai da kasai ko kuma man fi samawati wal ardi waɗanda suke cikin sammai da kasai malamai suka ce idan ma fi samawati wal ardi ko yazo da man fi samawati wal ardi to su tana bambanta idan aka ce man fi samawati to ana nufin jinsin halittu na mutane da ainihin wato aljanu da kuma wato mala'iku shine man fis samawati wal ard amma aka ce ma fis samawati wal ardi to da mutane da aljanu da ainihin wato mala'iku da tsirrai da dabbobi da kwari duka sun shiga ciki ina fata an fahimta don haka anan Allah madaukakin sarki yana magana ne akan jinsin halittar mutane da aljanu amma kuma komai ma na iya shiga dan haka dukkansu mallakar Allah ne subhanahu wata'ala kullum lahu qanituna dukkanin su gaba ɗaya sun kwafa sun kankan da kai sun miƙa wuya zuwa ga Allah ma'ana tau'an aw har ko sun ƙi ko sun so ko sun yadda da Allah shine kwaya ɗaya abin bauta ko ba su yadda ba dai fitirarsu da yanayinsu yana nuna sirran kwafa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci magana saboda haka walahu naka ne shi Allah man fi samawati wal ardi abinda ke cikin sammai ko waɗanda ke cikin sammai da kasai kullun lahu qanitun dukkaninsu gaba ɗaya suna ainihin wato rankwafa ne da ainihin wato miƙa wuya zuwa ga Allah Allah ma Allah ya ce wa qalu takhadha Allahu waladan subhan wa qalu takhadallahu walada kafirai suka ce Allah ya riƙi ɗa subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah gabarin ya ainihin wato riƙe ɗa Allah bai da buƙatar ɗa saboda ɗa kana mallakar ne don ya taimake ka ko don ya baka wata gudunmawa ko don ya agaza maka shi ko Allah baya buƙatar gudunmawar kowa da agajin kowa baya buƙatar taimakon kowa don haka me zai yi da ɗa da haka wa qalu Allahu walada sun ce Allah ya rikiɗa. Allah ya ce subhanahu tsarki ya tabbata gare shi eh ballahu ma fi samawati wal ardi a'a gaba daya abin da ke cikin samai da ƙasa kaga anan sai zo da kalmar ma ko da lafazin ma fi samawati ballahu ma fi samawati anan kuma cikin suratu abin nan ainihin wato suratul rum walahu man fi samawati a can kuma suratul baqara ma fi samawati dukkanin abin da ke cikin sammai da sai gaba ɗaya mallakar Allah ne kullun lahu qanituna kaga anan ma sai sai kullun gaba ɗaya kowa da komai lahu gashi Allah subhanahu wata'ala qanituna masu kankan da kai ne da kuma wato rankofa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala walillahi ga Allah ne yasjudu yake sujjada man fis samawati wal ardi abinda ke cikin sammai da kasai wa zilaluhum ko dau'an wa karhan as ahalin sun so ko kuma sun ki wa zilaluhum da kuma inuwarsu ko ba haka ba to saboda haka bilgudu wal asar safiya da maraice duka ga Allah subhanahu wa ta'ala suke gudanar da wannan koda sun ki ko da sun so ma'anar wannan magana shine ko mutum ya yarda Allah shine abun bauta ko da bai yarda Allah abun bauta bane inuwar sama kanta tana bautawa Allah subhanahu wata'ala sannan fitrarsa tana nuna Allah ne abun bauta shi kadai bai da abokin tarayya ko shi din ya yadda zuciyarsa ta yarda ko da zuciyarsa ko bata bata yadda ba Allah ya kara mana imani shine to huwa allazi yabda'ul khalqa kuma shi Allah shi ke farar da halitta babu ita babu kowa ya samar da shi babu komai ya kage shi babu komai ya ƙirƙire shi thumma yu'iduhu kuma sannan idan ta mutu ya sake dawo da ita shi yake kagar halitta a lokacin da babu ita in kuma ta ɓaci ta lalace ta riddige ta mutu sai kuma ya sake dawo da ita wa huwa ahwanu alaihi kuma dawo da halitta lokacin da ta ɓaci ko ta mutu ko ta ɓaɓɓalle ko ta riddige wannan ya fi sauƙi a gurin Allah sama da samar da ita to sai malamai suka ce to dama Allah akwai abu mai wahala a gurinsa kuma akwai abu mai sauƙi a Allah ya yi mana magana ne da irin hankalinmu da irin tunaninmu ya mana magana ne da abin da za mu iya ganewa mu fahimta amma babu wani abu wanda yake mai sauki ne a gurin Allah ko mai wahala a gurin Allah babu a ce ga wani abu ya fi wa Allah wahala babu shi ga wani abu ya fi wa Allah sauki babu shi komai shi mai sauki ne mai yiwuwa ne a gurinsa danganta masa cewa ma yana da sauki a gurinsa wato kamar wani abu ne na jingina martawaya amma da Allah ya ce wa huwa ahwanu alaihi ya fi sauƙi a gurinsa ma'ana idan kana tunanin samar da halitta ko kana tunanin wato gyara halitta ko kuma mai da ranta ko ƙara saita ta ta dawo yadda Allah ya yi ta a farko in kana ganin wannan wani abu ne mai wahala to da Allah baka yi mamaki daga samar da ita lokacin da babu ita ma kwata-kwata a duniya ba in a gurinka ne kai ɗan adam tsakanin samar da abin da babu shi da kuma in ya lalace a gyara shi kai a gurinka ɗan adam wanne ya fi ma sauƙi shi ne gyarawa ko to shi ne Allah ya ce wa huwa ahawanu alaihi wannan ya fi sauƙi ma a gurinsa in akwai abu mai sauƙi a gurinsa na fata an fahimta hakan ta fi wa Allah sauƙi in akwai abu wanda yake mai sauƙi in akwai abu wanda yake mai wahala na fata an fahimci magana shi yasa yace mun halitta sammai da kasai a cikin kwanaki shida yace kuma wata wahala bata same mu ba Allah ya ce hakika mun halitti sammai da kasai gabaki daya fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida amma kuma wa ma masana min wata wahala ko gajiya ko buƙatar mu huta bata same mu ba don haka ba wani abin da yake da wahala a gurin Allah babu abin da yake da wato sauƙi a gurin Allah ma'ana a ce wai wannan abin yadda kai zaka ji sauƙinsa sa dan adam haka Allah ke jin sauƙinsa babu shi innama amruhu sani dai umarnin Allah ko al'amarin Allah ra da shay'an in ya buƙaci yin abu abin da yake cewa kawai shine kun kasance ba ya yakunu sai abin ya kasance to da Allah me abin wahala a cikin wannan na fata an fahimta malamai suka ce idan ka ce kun kafin kafin din ya ɗaura nunun abinda Allah ke buƙatar ya faru har ma ya gama faruwa kawai daga cewar ka kun kafin kafin ya daura nunun abin ya faru to kaga dan Allah ina abin wahala a ciki saboda haka Allah ba wani abu da yake masa da wahala amma yakan buga mana irin waɗannan misalan da maganganun ne saboda iya hankalinmu da tunaninmu yadda zai kama mu fahimta don mu gane amma shi a gurinsa abin ya wuce wannan tunanin ina fata an fahimci magana to shi ne yake cewa wa huwa allazi yabda'u al-khalqa Allah shi ke kagar halitta thumma yu'iduhu kuma sannan ya sake samar da ita ko ya dawo da ita idan ta bace wa huwa ahwanu ila alaihi shi fi sauki a gurinsa ina fata an fahimta shi ya fi sauƙi a gurinsa an gane magana da kyau ko a wani guri an ramma Allah ya ce kula halmin shuraka'ikum man yabda ulkalka qulillah kul ka ce musu hal min shuraka'ikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu shin a cikin ababan tarayya da kuke wa Allah gumakan da kuke bautawa annabi Isa da kuke bautawa sauran ababan da kuke hada su da Allah a cikin bauta man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu akwai wanda yake iya farar da halitta babu ita abu babu shi ba a taba jin labarin sa ba sai ya kage shi kuma idan ya mutu ko ya lalace ya sake dawo da shi akwai irin wannan suna iya irin wannan waɗannan shirka a nasu ababen da kuke wa Allah shirka da su suna iya wannan Allah ya ce to ba su amsa da suna ba su da amsa Ulillahu qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu ka ce musu a'a lalle Allah shi ke iya ƙagar halitta da babu ita thumma yu'iduhu kuma in ta lalace ya sake gyara ta ya sake dawo da ita ya sake busa mata rai sai Allah ya ce to fa anna tu'fakuna yaya ake tare ku game da bauta wa Allah yaya ake tare ku ta ina ake tare ku game da kade ta Allah da bauta a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da kuma kade ta cikin bauta ina fata an fahimta Mm. mm. Allah madaukakin sarki ya ce ilaihi marji'ukum jami'an gaba ɗaya makomarku zuwa ga Allah subhanahu ta'ala take eh wa'adallahi haƙƙan kuma alƙawarin Allah gaskiya ne wallahi sai ya mai da ku gaba ɗaya zuwa gare shi ina fata an fahimta innahu yabda'ul tun mai yu'iduhu shi yake kagar halitta in ta lalace kuma sai ya sake dawo da ita a karo na biyu kai ko a karo na goma ne Allah ya ga dama ya dawo da abin da ya lalace ko kuma ya rindige ko ya mutu ina fata an fahimta mm. za zaka ji sun ce masar waƙi sun ce wa sun ce wa mutane wai yaushe ne Allah zai dawo da mu yaushe ne zai dawo da mu ka ce musu wanda ya kage ku a karan farko da babu ku ne zai dawo da mu idan ka faɗa musu haka fasayun na ilaika za ka ga sun sun kuyo kai sun kura ma ido suna kallo wa ƙulu na matahuwa. za kuma ka sun to yaushe ne hakan za ta faru kul ce ne musu asa an ya kuna kariba yana dab da ya zama kusa ba wai wani abu ne na bata lokaci ba a wani guri alaran ma ce an manya man sun mai yi yu'iduhu a ilahun an amman yabda'ul khalqa kace musu wane ne kan ke kagar halitta thumma yu'iduhu sannan kuma ya sake dawo da ita a lokacin da ta lalace ko ta baci ko ta riddige ko ta fatattake ko ta kakkarye ko ta mutu waye isa yi wannan in ba Allah ba wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi kuma waye ne yake azurta ku daga sama da kuma ƙasa ga baki ɗaya a sama kuna da arziki a ƙasa ma kuna da arziki ina fata an fahimci magana arzikinku daga sama ruwa arzikinku daga ƙasa tsoro, da kayan abinci da sauransu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi wa ke azurta ku daga sammai da ƙasai ga baki ɗaya a ilahun ma'allah kuna da wani Allah ne bayan wannan da muke magana a kansa daya dayan da ba shi da kishiya wallahi tallahi ba mu da kiya Allah kai kadai ne abin bauta kai kadai ne ka tantance abota maka a kadai ta ka da bauta don haka muna kadai ta ka bauta ya Allah ka yabe mana kusa, mu ya Allah a ilahun ma Allah kuna da wani Allah tare da Allah Allah ya ce kulka ce musu in suna da wani Allah hatu burhanakum ku zo da hujjojinku da suke nuna cewa ga wani Allah daban wanda zai muku irin wannan aikin in kuntum sadiqina idan da gaske kuke yi wallahi Allah ba za su iya kawowa ba an gane magana da ke ku da haka yake cewa wa huwa allazi yabda'ul khalqa Allah shi ke kagar halitta thumma yu'iduhu sannan ya sake dawo da ita wa huwa ahwanu alaihi kuma hakan ya fi sauki a gurinsa in akwai abu mai sauki a gurinsa Na'am, awalam yarau ka ce musu ba kwa gani ne kai fa ya bi da'ullahu al mai thumma yu'iduhu yadda Allah ke kagar halitta babu ita kuma in ta mutu ya sake dawo da ita inna zalika ala ya yasirun lalle wannan a gurin Allah abu ne mai sauki ba shi da wata wahala sau da haka wallahi jama'a mu dawo gurin Allah mu runguma Allah mu riƙe Allah mu bauta wa Allah mu kaɗaita shi cikin uluhiyya cikin rububiyya cikin al'asma'u was sifat sai mu tsira duniyar mu da lahirar mu Allah ka tsiratar da mu gaba ɗaya da aka yi cewa walahul masalul a'ala wato walahul wasful a'ala kenan siffa madaukakiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala Abdullahi dan Abba zai ce wannan ayat daidai take da laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laisa ka mislihi shay'un ba wanda ya kama da Allah a cikin duk abin da ya mallaka cikin duk abin da yake da hidin tauhidin sa to babu mai kama da shi ba wanda ya kama da Allah wajen bauta ba wanda ya kama da Allah wajen halitta ba wanda ya kama da Allah wajen sunayensa ba wanda ya kama da Allah wajen zartar da hukuncin sa da tsare-tsarensa duk abin da ka gani na al'amarin Allah to babu wanda ya kama da shi to shine walahul masalul a'ala ai wa lahul wasful a'ala siffa wacce take mafi ɗaukaka ta tabbata ga Allah a iya samun ɗan adam yana da wata siffa wanda Allah baya siffanta kansa da irin wannan to amma ka sani dai ba irin ta ɗaya da ta Allah ba Allah ya ce shine ji ne kai ma kuma kana ji to amma da jin ka da jin Allah ba ɗaya bane kun yi tarayya wajen sunan ne amma wajen yanayin siffar ba ku yi tarayya da Allah ba kun yi tarayya da Allah kana ji yana ji amma yanayin jin ka ba irin na Allah ba ne ba za a kwatanta shi da na Allah ba jin Allah daban na dan adam daban ganin Allah daban na dan adam daban ilimin Allah daban na dan adam daban dariyar Allah daban ta ɗan adam daban ina fata an fahimta fushin Allah daban na dan adam daban duk waɗannan sufofi ne wanda Allah ya jingina wa kansa kuma ya jingina wa wasu daga cikin halittunsa amma kuma wannan ba shi yake nuna waɗannan sufofin daidai suke da na halittu ba na fata an fahimci magana saboda haka ka yadda Allah yana ji ka yadda Allah yana gani ka yadda Allah yana magana ka yadda Allah yana da ilimi ka yadda Allah yana kashewa ka yadda Allah na rayawa ka yadda Allah na azurtawa ka yadda Allah na talautawa ka yadda Allah na bayarwa ka yadda Allah na hanawa na fata an fahimci magana duka ka yadda da wannan to wala Allah zaka ta ai dan adam ma yana bayarwa kuma shi ma yana hanawa to amma da bayarwar dan adam da ta Allah daya ce ba daya bace da hanawar dan adam da ta Allah daya ce ba daya bace yanzu idan Allah ya baka sai dan adam ya hana ka zai yiwu ka samu ko ba zai yiwu ka samu ba zai yiwu ka samu amma dan dan adam ya hana ka sai Allah ya baka zai yiwu ka samu ko ba zai yiwu ba Mm. Allah madaukakin sarki yace wa in yuridika uh, wa in yi wa in yamsaka bi fala kashifa lahu illa huwa idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka da cuta to babu wanda isa yayi maka in ba ba da Allah zai ce yau wani zaka tahi da zazzabi in duk likitocin duniya gatanka ne na rantsi da Allah ya kai zazzabin nan haka ne ko ba haka bane da Allah zai ce yau za ka tashi da ciwon kai in din likitocin duniya a gidanku suke rayuwa wallahi sai ka yi ciwon kai amma kuma da Allah madaukakin sarki zai shafe ka da alkhairi wa in yusibka bi khairin fala wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi in ya nuface ka da alkhairi kuma wanda yace me da wannan falalar kullu tabibi takhattafatu yadur rada ya shafi al-amradi man ardaka kulli sahihi najawa ofiya ba'da ma ajazat fununa tsubbi man najaka ko ba haka bane ka tambayi marar lafiya ko kuma abin ainihin wato lafiyayyen mutum tambaye shi wanda ya tsira daga tafkar rashin lafiya tambaye shi wa ya tsiratar da kai Allah ina fata an fahimci magana tambayi likita shi ne yake ba da magani ya rubuta a sha a warke yau shi ma gashi a kwanta ana rubuta masa kuma ya sha yana neman waraka shi kuma waye jarrabe shi da jinya Allah saboda haka ba wanda yake ina ya Allah babu ya Allah ina ya Allah babu ya Allah an gane magana da kyau ko to wannan shi ne don haka yace a ah, walahul masalul a'ala suffa madaukakiya ta tabbata ga Allah ba wanda ya kama da hi a sufofinsa da sunayensa da kuma bauta masa da ainihin wato asma'ihi da sifatihi wal ard a cikin sammai da kasai a sun tabbata wannan ainihin wato siffa ta ta tabbata fi samawati wal ardi a cikin sammai da kasai wa huwa al azizul hakim lalle Allah mabuwayi ne al hakim kuma mai hikima ya tabbata daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa aminci da yarda abu huraira yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce allah ya ce kazzabi bunu adama dan adam ya karyata ni wa lam yakul lahu zalika kuma bai dace dan adam ya ƙaryata ni ba Allah da kansa yace dan adam ya ƙaryata ni yace kuma wallahi bai dace dan adam ya ƙaryata ni ba wa shatamani ibnu adam dan adam ya zage ni walam yakul lahu zalika kuma bai dace dan adam ya zage ni ba fa amma takzibuhu iyaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace amma zagin da dan adam yayi min fa qawluhu shine fadin sa da yayi lan yu'idani kama ni. ai Allah ba zai tayar da ni kamar yadda ya kage ni a karan farko ba shine yace wa daraba lana masalan sai ce mai yace wa daraba lana masalan ya buga mana misali wa nasiya khalqahu ya manta da yadda mu muka halicce shi qala har ma yana cewa man yuhyil izama wa hiya ramimun waye isa ita da wannan kashin ya raya ta bayan ta riddige ta faffashe ta faffalle ta ratattake ta kakkarye waye isa ta da ita kul ka ce masa ansha allazi ansha'aha awwala marra wanda zai ta da ita shine wanda ya kage ta a karan farko lokacin da babu ita ina fata an fahimta wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi masani ne game da kowace halitta da haka yace a cewa da yalan ya idani kama bada'a ne. da ɗan adam ya ce Allah ba zai ta da shi kamar yadda ya kage shi a karan farko ba sai Allah ya ce wannan ƙaryatawa ne gare ni ɗan adam ya ƙaryata ni Allah karka sa mu masu ƙaryata ya Allah walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi Allah ya ce in ji manzon Allah ai farkon halitta bata zamanto mai wahala a gare ni ba ballantana gyara ta ina fata an fahimta ballantana ta yadda ita ma'ana farkonta ma bai ban wahala ba samar da ita da kagatta lokacin da babu ita bai bani wahala ba ballantana idan ta mutu in sake tayar da ita wannan ba matsala ba ce wa amma shatmuhu iyaya amma zagin da dan adam ya min in ji Allah fa qawluhu fadin da ya cewa ittakhadha Allah waladan Allah ya rike da shi yasa yace wa qalu ittakhadha Allah waladan bal bal ibad mm fa wa qalu takhadha waladan bal ibadun hmm. wa qalu takhadha suka ce Allah ya rike tsarki ya tabbata ga Allah bal ibadun mukramun mu karasa ta da alaramma an gane magana da kyau ko suka ce Allah ya rikida sai Allah ya ce tsarki ya tabbata gare shi bal ƙarya ne bal rikida ba mala'iku da suke cewa ‘ya'yana ne ba ‘ya'yana bane ibadun bayi ne mukuramuna ababen karramawa da girmamawa na fata an fahimci magana to don haka Allah madaukakin sarki yace walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadha Allahu waladan sai yace wa ana al-asm abannan al-ahadu as-samad kuma ni ni ne al-ahadu kwaya ɗaya tilo wanda ban da farko ban da ƙarshe ban haifa ba ba a haife ni ba komai yana da lokacin da ya fara haka ne ko ba haka ba amma shi Allah babu lokacin da ya fara yaushe ne farkon Allah huwa al-awwalu shine farkon farkon da kake cewa yau sai to shi shine farkon ma <laughs> gaba ɗaya ma kenan ɗungurungun kenan abinda ba wai yake cewa ɗungurungun. ko kuma ya ce kankat in ba haushe ya ce ma kankat to babu wani abu kuma bayan wannan to shi yadda da ya sa mai malam ainihin wato ibnu abi zaidan al-qayrawani yace huwal awwalu shi Allah shine farko sai ce laysa li awwaliyati ibtida farkon sa kuma ba ta da farko la ilaha illallah wa huwa al-akhiru shine kuma karshe sai ce laysa li akhiriyati intiha karshen ta kuma ba ta da karshe to dan Allah ya abin yake shikenan mai imani kawai maganar ya abin yake ya za a binciko ni ba ruwa na kai ma ba ruwanka ina fata haka fahimci magana kawai musallama wa Allah cewa haka yake haka ya siffanta kansa daga lokacin da kace zaka fara bin kwakwafi da leke-leken to yaya abin yake to za ka kauce wallahi na sai da wano ko mutum ya tafi da wano na fata fahimta daga lokacin da ka fara tunanin wani abu game da irin wannan sukofin na Allah to kenan mutum ya bauɗi. duk wanda kaga sun kafircewa Allah irin waɗannan tunanukan ne suka kai suka kafircewa Allah su so suke he sun gano ya abin to Allah kuma ya ɓoye abin ya ce kuma ban yadda ba ku gane ya abin yake to don haka meye namu iya abin da ya sanar mana ya yadda mu sani ba mun sani ba Allah ce ba mu ba ku wani ilimi ba in ba ɗan kaɗan ba ilimin da muka ba ku ɗan kaɗan ne akwai ɗumbin ilimi a hannunmu da yawa wanda ba mu gaya kowa ba yasa yace huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun kullu ummul kitabi Na'am. وما يذكر إلا Allah ce huwa allazi anzala alaykal kitaba Allah shi ne ya sauke maka littafi ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kunna ummul kitabi minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitab a cikin wannan ayoyi akwai alqur'ani akwai ayoyi muhkamai wato wanda ma'anarsu ta fito fili wanda aka bayyana me ake buƙatar mu da game da waɗannan ayoyin Allah ya ce to hunna ummul kitab su su ne asalin manufar sauke littafin ayoyin da suka bayyana ma'anarsu suka fito fili aka gane Allah ya ce to su su ne littafin su ne manufar mu game da sauke littafin wa ukharu mutashabihat wasu ayoyin kuma suna da rikita rikita mun ɓoye wasu abubuwa na ilimin su mun ɓoye ma'anoninsu mun ɓoye me muke nufi da waɗannan ayoyin ina fata an fahimta a cikin su akwai irin su alif lam mim din kamar yadda muka ce a cikin su akwai irin waɗannan maganganu na cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ya shine farko shine karshe karshen sa ba ta da karshe farkon sa ba ta da farko yaya za mu gano maganar Allah yake ba ruwan ku da wannan ba ita ce damuwar ba kawai abinda na bayyana muku kuka fahimta ku yi aiki da shi wannan ku bar min kayana ina fata an fahimta hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat wasu ayoyin akwai wasu abubuwa a ɓoye a ciki na ɓoye su ban bayyana su ba ban bukaci dole sai kun sani ba sai Allah sai Allah ya tafi amma allazina fi qulubihim zaygun amma kaga wanda suke da karkata a cikin zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su dinga bibiyar irin waɗannan ayoyin da Allah ya koya ma'anarsu an ce alif lamin to me ake nufi da alif lamin sai sun gano wai shi kuma Allah ya ce wallahi ba za a gane ba an ce huwal awwal shine farko kuma shi ba shi da farko to ya ake nufi ko ba za su gane ba kuma Allah ce wallahi ba za a gane ba su kuma sun ce sun gano kaga dole za a samu matsala haka ne ko ba haka za a samu matsala wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu suna neman sai sun gano abin da Allah ya koye a cikin wannan Qur'ani ne me dalili Allah ya ce ibtiga al-fitnati wa ibtiga ta'wilihi dan neman fituna a cikin addini kuma dan neman sai sun gano fassararsa Allah ya ce wa ma alamu ta'wilahu illa Allah duk duniya babu wanda ya san fassarar waɗannan ayoyin in ba Allah ba warrasikuna fil ilmi masu zurfi a cikin ilimi ko in sun zo kan waɗannan ayoyin ya kuluna amanna bihi cewa suke mu mun yi imani ya Allah duk abin da bamu gane ba ka ɓoye na ilimi a Qur'ani mun yi imani da shi ya Allah mun yadda mun sallama yadda ka faɗa haka yake ya Allah to wannan shine tsira na shine tsiranka shine tsiran kowa shi yasa da Allah ya ce ar-rahmanu 'alal arshi sawa wani dalibi ko wani mutum daga cikin yan bid'a sai ya ce wa imamu malik kai kai fastawa yaya Allah ya daidaita ah, tunda Allah ya daidaita a saman al'arshi ba sai ka ji ba kuma kai imani da shi kuma ka ja bakin ka kai shiru tunda ni ban taba ganin Allah ba kai baka taba ganin Allah ba wanda ya taba ganin sa ba wanda ya taba ganin gadonsa ba wanda ya taba ganin yaya ya daidaita a saman al'arshi mhm. wa huwa al-latiful khabir la tudrikuhu al-absar idanu ba sa iya diskarsa ba sa iya ganin sa a nan duniya sai an je lahira ne zamu ganshi insha Allah ta'ala tun da ganin Allah a lahira ya mafi zaman aljannar daɗi hmm. wujuhun wasu fuskoki yau ma izin a wannan rana nazira suna cikin nashe-nashe da annashuwa Allah ya sa mu ne waɗannan fuskokin ya Allah ila ha zuwa ga ubangijinsu nazira masu kallo ne Allah ka sa mu ne za mu ga Allah cikin farin ciki da ni'ima ya Allah to wannan shine dan haka sai sai masa kai fassawa ya ya daidaita sai imam maliku yace al-istiwa ma'rufun daidaito dai in an ce abu ya daidaita da ni da kai mun san me ake nufi dan Allah in aka ce abu ya daidaita da Allah ba wanda ya san me ake nufi kowa san me ake nufi to amma ka sanya na Allah yake a'a ya bayyana yadda yake a'a to sai mu shiru kawai amma idan na ta alaran ma ya daidaita kan kujeran nan ai an san me nake nufi ai ko in na ta'alar ma ya koma gida daidaita akan gadon shi ai an san me nake nufi ai ko to amma tun da shi Allah ba mu taba ganin sa ba bai taba nuna mana kansa ba sai yace ya daidaita akan al'arshin sa dan Allah akwai bukatar sai mun binciko ya abin yake idan ya ga damar mu sani zai ga mana ko ba zai ga mana ba zai ga mana da haka yace al-istiwa'u ma'ruf wal kayfu madhulu wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun yadda daidaito abu ne sananne ya abin yake ba wanda ya sani tun da daidan Allah ne ba namu bane imani da shi wajibi ne tambaya a kansa bid'a ne da haka yace ƴan hizba suka sai na yace ku fitar mun da shi waje da haka aka watsa shi waje aka ce wannan ba mutumin kirki bane ya zo ne ya ruda mutane addinin su ina fata an fahimci magana shi yasa hatta tambayoyi da kuke gani ba kowace tambaya ne za a karanto wa malami ba akwai tambayar da wani zai yi ta ne don ya ruda ma majalisi gaba daya ya rikirkita ma ɗalibai ya rikirkita ma masu sauraron ka ya jefa musu shakka game da addinin su game da aƙidarsu, game da sunnar da kake koya musu ina fata an fahimci magana za mu zo mu ji nan gaba kaɗan game da irin waɗannan abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ke mana ishara a kansu to shi ne yake cewa a walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadha Allahu walada wa am wa ana ahadu ni ne kwaya dai inji Allah as-samadu abun nufi da bukatu allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko ba shi da wani wanda yake tamkar shi to sai Allah ya ce mai alaramma نعم بل اتبع الذين Allah ce daraba lakum masalan min anfusikum Allah ya buga muku misali a karan kawunanku Allah ya buga muku misali a karan kawunanku hallakum mimma malakat aymanukum min shuraka yanzu da Allah kuna da waɗanda kuke tarayya da su cikin abin da damar ku ta mallaka ma'ana kana da dukiya kana da 'ya'ya kana da mata kana da gida kana da komai shin cikin abubuwan nan da ka mallaka kuna da wasu waɗanda kuka yi tarayya da su wajen mallakar wannan abu amsar ita ne babu matanka kai kaɗai ne haka ne ko ba haka ba ƴaƴanka kai kaɗai ne ba wanda ya tarayya da kai wajen mallakar su haka ne ko ba haka ba dukiyarka kai kaɗai ne gidanka kai kaɗai ne duk abin da Allah ya baka to naka ne kai kaɗai ba ku yi tarayya da wani wajen mallakarsa ba Allah yana so ya buga mana misali ne ta yadda za mu gane in ku har mun yadda duk abin da Allah ya bamu mallakar mu ne mu kadai to yanzu ya dace a ce bauta wa Allah mu hada shi da wani ya zamto yana da abokin tarayya abin duniya ma dan adam ya ki yadda ya zama akwai wanda suka yi tarayya da shi wajen mallaka ballantana bauta ban gane ko kun fahimta ba yanzu dan Allah mutum yana saka hannu a aljihunka ya kake yi ko da ba kuɗi kuwa ko ba haka bane alaramma mutum yana ma hannuka a aljihunka da kwaf ka kawo hannu ka riki ma'ana ba ka san shirka kenan ko ba haka bane <laughs> ko ko da ba kwandala a ciki wallahi ko ba kwandala yana kai hannu sai ma za ka kai hannu ka riƙe hannunsa kai ya za ka samu hannu a aljihu ma'ana nan ko ba sai ake yi ko ka ji ko ko bacci mutum yake ga kai hannu sai ka ja farka kawai ya kai ma wafta kawai hadda ni mana an kai cewa hadda ni wallahi ni ma ka sa hannu Aini, hannu ka ba zan kai ma an kai wasa ba wai iya rike hannun ka zai yi ba <laughs> an ga na magana da kyau ko to wannan shine to shine Allah yake buga mana misali daraba lakum masalan Allah ya buga muku misali min anfusikum akan kanku ya buga misalin hallakum mimma malakat aymanukum cikin abin da damar ku ta mallaka na ku yangi ko abin da damar ku ta mallaka na matan ku ko ƴaƴan ku ko dukiyar ku duk zaka iya sa waɗannan a ciki ina fata an fahimta min shuraka kuna da wasu ababan tarayya a ciki fi ma razaqnakum cikin abin da na azurta ku fa antum fihi sawa kuka zama daidai wa daida a cikin mallakar wannan abun kai Allah ya iya misali wallahi tallahi malam misalin da zai daki zuciyarka ka gane cewa ko in dai ba haka bane to bai kamata ka hada Allah da wani a cikin bauta ba wallahi in dai abun duniya baka yadda ku tarayya da wani ba a gida baka yadda ku tarayya da wani ba ka zo matanka hudu a ce ga wani mutum in ka fito daga wancan ɗakin sai ka gan shi kuma ya fito daga wancan ɗakin za a zauna lafiya jama'a ba zai yiwu ba ko budurwa ce ko to ka ji matasan nan wala Allah ya je ya samu wani yana nema ya markafa <laughs> yace ko neman aure kake in ka je ka samu wani a kofar gidan wallahi za a samu matsala kuma wallahi haka ne ba ka san shirka a wannan gurin ma ko haka bane amma Allah ne kake so kai mar shirka kaga ba za a zauna lafiya ba an gane magana da ke ku fa antum fihi sawa Allah ya ce ku zama daidai wajen mallakar wannan abun na fata an fahimci magana takhafunahum har ma kuna jin tsoron su ka khifatikum anfusikum kamar yadda kuke tsoron kawunanku ina ma'anar wannan magana ma'ana kuna ganin cewa yadda kai baka tsoron ka shiga gidanka baka tsoron ka taba matanka baka tsoron ka kashe dukiyarka saboda mallakar ka ne ina fata an fahimci magana to kuna ga kuna kun yarda kuna da tarayya a cikin waɗannan mutanen su ma babu wannan tsoron a kayansu na fata an fahimci magana kaga ba zai yiwu ba Shi ne an khafifatikum anfusukum ina fata an fahimta sai Allah ya ce kazalika nufassilu la'aya ayati to yadda kuka ji na yi bayanin nan na fito da wannan misalin cewa in ba ku yadda ku yi shirka ku yi tarayya cikin abin duniya ku mallaka tare da wasu ba to bai kamata ni ma ku bin shirka ba wannan mallaki na ne ni kadai ina fata an gane to Allah ai ce haka nake yin dalla dalla da ayoyi amma liqaumin ya luna ga wanda suke da hankali ga mutanen da suke da hankali ai wallahi in baka fahimci wannan misalin ba har abada ba za ka taba ganewa ba wannan misali ne karara in dai ka yadda ba za ka yi tarayya da wani a cikin abun duniya ba to karka yadda kai wa Allah tarayya da wani a cikin bautar shi in za ka kira kira Allah in za ka yi addu'a roƙi Allah in za ka yi bauta yi wa Allah in za ka yi sallah kai wa duk abin da Allah ya ce wannan nawa ne to karka haɗa shi da wani fama daga ka haɗa shi da wani to kai kanka ba kai masa adalci ba kuma kaiwa ba kai wa kanka adalci ba ina fata an gane magana Allah subhanahu wa ta'ala ya sake cewa balitta ba da zalamu a hawa'ahu kai bari dai allazina zalamu waɗanda suka zalunci kansu ittaba'u a hawa'ahum sun bi son zuciyarsu ne kawai bi gairi ilmin ai bi gairi wato wahayi ba tare da wahayi ba suka bi abin son zuciyarsu faman yahdi man adallallahu to dan Allah waye isa ya shiryar da wanda Allah ya riga ya hukunta marfata jama'a ma'ana in dai wannan maganar ba ta sa ka gane yaya ya kamata ka mu'amalanci ubangiji ba to ai babu wanda zai hire da kai kuma wallahi an riga an gama maka bayani faman ya hadiman wa waye isa ya hire da wanda Allah ya batar wa malahum min nasirin Allah ya tabasu da wanda zai taimake su a ranar tashin alkiyama to waɗannan misalai Allah ya ta buga su ainihin wato a cikin alqur'ani a cikin suratul ankabut ramma Allah ya buga misali game da gidan gizo gizo Hmm. Hmm. Allah ce masalul ladina takhadhu min dunillahi auliya misalin waɗanda suka rike wani Allah suke bauta masa ka masalil kamar misalin gizo-gizo ne ittakhadhat baytahu wanda ya rike gidansa Ta Allah ya ce wa inna awhanal buyuti in kana neman mafi wulaƙantuwar gida labaitul ankabut to ka sami gidan gizo gizo laukanu ya alamuna inda a ce sun sani saboda gizo gizo ne zai gina gida kuma sai kwana a waje da Allah gida kan ba yana maganin ruwa da iska da wuta da kaza da kaza da kaza ba to shi ya gina ya gina gidan kuma ya kwana a waje mai gidan ya masa amfani babu to in ka san gidan gizo gizo bai da amfani gare shi to wallahi ka sani babu wani dan adam da zaka ba a duniya ka amfana in ba Allah ba babu wani wanda zai gaya ma magana ka amfana da ita in ka bi ta in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam dan haka duk ka watsar da kowace kowanne kaso wallahi duk waɗannan mutanen ka jefar da su ka tambaya ina Allah yace ina annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace a wani guri yace ya ayyuhan nasu duriba masalun fastabiquna Mm. da ufaffaliu inna allaha qawiyyun azim Allah maɗaukacin sarki yace ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u ya ku mutane an buga misali ku saurara ku ji innal ladina na min dunillahi lan yakhluqu dubaba, wanda kuke kira koma bayan Allah ko kuda ba za su iya halitta muku ba yanzu dan Allah ka watsar da mahaliccin wannan duniyar ka zo ka wanda ba zai halittar kuda ba ma kadai ka ce za ka bauta masa ba aikin banza yi ba shi yasa Allah sai buga misali da kuda wanda in ma an ganshi a guri kyankyamin gurin ake yi Allah ya ce to ko shi ba za su iya yi muku ba balantana su yi muku duniya su yi muku ruwan sha su yi muku zuma su yi muku ainihin wato abinci su tsirar muku da tsiro su sauke muku ruwa daga sama su ba ku haihuwa su yi muku arziki su yi muku kaza su yi muku kaza zai ya kalqu babar wala wujita ma'ulahu kuma ko ba wai as individual ba ko haduwa suka yi gaba ɗaya don su samar da kuda Allah ya ce wallahi ba su isa ba za a iya yin dai mutum mutumin kuda ko ba haka bane ko ayi drone drone ne ake cewa ko meye ne wannan dan jirgi da yake tashi ake daukar hoto da shi har ma aka ana kai hari da shi robot da shauransu amma irin na Allah mai jini irin na kuda mai tashi irin na kuda zai yi wa a samar da shi na rantse da Allah har duniya ta nade ba wanda yake samar da shi wala ta ma'ula to ba nan ba wa in yaslubuhum ad-dubabu shay Allah ya san kizuhu minhu da kudan zai waftu wani abu daga cikin abincin su ba za su iya kwato shi ba yanzu idan kuda alaran ma ya sauka akan kunun ka sai tashi tir da za ka kwato wannan abu nan wannan kunun da ya dandana ba da za ka same shi da ufa talibu wal matlub don haka da wanda yake bautawa da wanda ake bautawa duk sun yi rauni da kafiri mai bautawa gumaka ko mai bautawa wani Allah da shi wanda ake bautawa kuma bayan Allah Allah ta duk sun yi rauni inna Allah qawiyyun Allah shine mai karfi al-aziz ne mabuwayi Allah ya firiyar da mu akwai ayoyi da yawa ga ƙarshen wannan amma za mu dakata a abin da muka faɗa daidai a gani da ko Allah ya madaukakin sarki ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah shi ya mana za mu karanta ɗan abin da ya sauwaka na ainihin wato gudunmawa sannan sai ni addu'a kuma insha Allahu ta'ala akwai Hamza Jibrin ya tura naira dubu biyu Allah ya saka da alkhairi Mustapha Usman naira dubu ɗaya shi ma Jungudo Muawiya ya tura naira dubu biyu Sani Ibrahim Ali ya tura naira ɗari biyu a ba Baburi Investment ya tura naira ɗari biyar Balkisu Adamu naira dubu biyu Muhammad Tukur naira ɗari biyar muhammad bura naira ɗari biyar shi ma abdurrashid ibrahim naira ɗari uku yahaya adamu naira dubu ɗaya abdulwahab abubakar naira dubu biyu abdullahi ali ya tura naira dubu ɗaya habiba suleiman naira ɗari biyar muhammad aminu ya tura naira dubu ɗaya ɗari biyar musa daura salihu ya tura naira dubu ainihin wato daya sai su aibu alhaji nuhu ya tura naira dubu uku sai wani bawan allah ya tura naira dubu ɗaya sai adamu hassan ya tura naira ɗari biyar sai gambo muhammad ya tura naira ɗari biyar sai adamu hassan har ila ya sake tura naira ɗari biyar a yau abin da muka samu na gudunmawa na bayan allah da suke turowa allah ya saka musu da alkhairi naira dubu ashirin da ɗaya da naira ɗari biyar abin da muka kwana da hijiya zuwa yau shine naira dubu ɗari biyar da biyu da ɗari hudu da goma sha biyar yanzu kuma total ɗin kuɗinmu ya koma naira dubu ɗari biyar da ashirin da uku da ɗari tara da goma sha biyar abubakar yaya arabi foundation sunan akawun ɗin kenan bankin kuma unity bank akawun number kuma 0052120730 0052120730 wannan shine akawun ɗin abubakar ya arabi sunan akawun din unity bank sunan bankin allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon taimakawa allah maɗaukakin sarki kuma ya saka wa waɗanda suka taimaka da alkhairi allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi abinda muke nema a gurin allah na alheri allah ka ba mu wanda muke neman tsari na sharri da fitina allah ka tsare mu abinda muke nema a gurin allah na albarka da daraja a cikin gidajenmu da 'ya'yanmu da matanmu allah ka yi musu albarka ka sa albarka a rayuwarsu talakawan cikinmu Allah ya wadata su marasa lafiyar cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya Allah maɗaukacin sarki ka azurta wanda ba shi da shi wanda yake da shi kuma Allah ka tsare masa arzikinsa ya Allah ya Allah muna roƙonka ka ƴanta mu daga wuta zuwa aljanna a cikin wannan wata ya Allah Allah ka sa muna cikin ƴan aljanna ya Allah Allah kar ka kaddara mu cikin ƴan wuta ya Allah Allah maɗaukacin sarki ka ji kan iyayenmu ka haɗa mu da su a aljanna ka ji kan magabatanmu ka haɗa mu da su a aljanna ya Allah muna roƙonka arzikin duniya da lahira Allah muna roƙonka nutsuwar rai da nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali ya Allah ya Allah muna roƙonka ka samu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu masu taimakawa wannan da'awa da wannan karatuttuka da wannan tafsiri da waɗannan harkoki Allah ka taimake su Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi damuwoyinsu da matsalolinsu Allah ka yaye musu waɗannan bayi naka ya Allah da suka taru domin sauraron wannan littafi naka mai albarka da sunnar manzanka sallallahu alaihi wa sallama suna da damuwoyi ne suna da matsaloli suna da matsaloli wanda suke damun su da abubuwa da suka sha kansu ya Allah babu mai yayewa sai kai ba wanda za a roka sai kai Allah ka yi wa kowa damuwarsa ya Allah Allah ka yayi wa kowa matsalarsa ya Allah Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi ya Allah ya Allah ka ninninka mana arzukan ya Allah ka ninninka mana darajojin mu ya Allah ka kara mana ɗaukakar duniya da lahira ya Allah ka kara mana ikhlasi da imani ya Allah ka kara mana ikhlasi da imani ya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu ya Allah ka gafarta wa iyaye iyayenmu ya Allah ka tarbiyyantar da ƴaƴanmu ya Allah ka dora matanmu akan daidai ya Allah ka taimaki matasanmu ka dora su akan daidai ya Allah ƴan matanmu Allah ka taimake su ka dora su kan daidai ya Allah wanda suke taimakawa ya da wannan da'awa cikin ƴan midiya Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya su da aljanna ƴan mu kwamitin mu na babban kwamiti da karamin kwamiti duka muna addu'a Allah ya biya su da aljanna Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljanna wanda suke taimaka mana wajen gina wannan guri da raya wannan guri Allah ka taimake su ya Allah akwai wata baiwar Allah ta ta aiko da buhun hatsi da kuma abunan katon din taliya guda biyu kuma ita ce wanda ta yi mana fentin wannan masallaci zab da ramadan hajiya amina allah ya saka mata da alkhairi allah ya biya ta da aljanna allah ya gyara mata makwancinta kamar yadda ta gyara mana wannan masallaci ya allah allah ka sa mu gama da duniya lafiya allah ka sa aljanna ta zama komar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم